fitsari? Gidan ubanki ne? Kuna yin fitsari har sama kake yi da fitsari? To gidanku hmm, filin ba na Allah ne. To amma baka ga an rubuta ba a yin fitsari a gurin ba? Za ki bar nan koko, dan uwarki. Dalla me ya faru? Kai dan uwar ka daina sharan nan uban wace ka yi shara. Ya dan uwar ka baka je lahira ba daren ka tukunna. Yanzu dai zaka je lahira. Ya lamun me ya faru me ya miki? Dalla mun magana wa. Kusari ka katanga. idan uwarka a katangar gidanmu za ka je kana fitsari kai jagiri ne baka ga rubuta ba a fitsari a wajen ba ba fitsari nake ba na na dauka makaranta ne na sha ruwa ne idan uwarka ka zo makaranta ba a koya ma karatu ya sunanka Abdulmumuni. Abdulmumuni na ragonka. Alfaben nawa gare shi, zo ki zana mai sunan shi a bayan. Ku ba da uwar uwarka. Idi, idi sunana ne <laughs> Na fiota ko? Na hamot? Don su don su nera. Hadin <laughs> turanci shegiya. Tana jin turanci amma kin zama a Legas. Abu malafa. Shafafa. Amma kin shiga jabu ko? <laughs> Amma ruwa nawa ke siyarwa? Ruwa wata na guda ɗaya ne. Na lai. Na tiri wata. na tiri wata. Yes. One. Two. Three. Bismillahir Rahmanir Rahim. Komai zaka ka ambaci Allah. don samun nasara akan dukkanin al'amuranka. hello salamu alaikum sai aure kenan umu ku sani ba ya aure kenan aure ne ya aure to shekara 25 wasa ne a Lagos shahararren kamfanin nan wato Jemalan Entertainment ya zo muku da kayataccen shiri ban dariya yaro ya zagan ka da yan iska kai iyali na ne wannan ita ce fumi eh, eh, fumi to wannan kuma iyabo wannan Wannan tunde shine auta. Shine tunde. Eh, eh ai fa tunde. Daga cikinsa, akwai 'yan giya, akwai barayi, akwai barauniya, akwai kuma cikakken shahararren dan iska wanda ya dawo da mata da 'ya'ya daga Legas. Idan ka bari wani ya san wannan magana a cikin garin nan, kar ka taɓa tunanin kana jini na zan raga maka. Wallahi sai ka je inda yake. To ya rikicin zai kare a cikin gida ɗaya. to ku bi mu dan kallon cikakken wannan shiri wato a YouTube channel mai suna Tazuge